ce wani saurayi ne ya zo ya zo kasan wato sadoma sai ya nemi masauki a bashi masauki sai ya sauka a gidan babban garin da ya sauka a gidan babban garin yana nan yana nan sai yana bizibodi sai ya fito a suran shaɗan ne ba shaɗan ne ya rikida sai ya zama suran wani yaro sai ya zo ya sauka matashi cikakke sai ya zo sauka a gidan wani babban garin na mutanen ƙasar sadoma sai in yana tafiya a gaban sarki sai ya dinga kada masa duwawu yana masa body yana masa kun gane to sai iblis sai ya rikida shine sai ya rikida yake zama sai ya dinga sa musu sha'awa da ya je gidan sarkin nan ya sa sarkin nan wato babban mutumin nan har ya yi luwaɗi da shi sai ya gudu kuma sanda ya sa wannan mutumin ya ka sha'awan wannan sai ya gudu ya bar gidan sai ya koma wani gida kuma ya je wani gida ya sake ana neman shi ya sa wannan mai gidan shi ma ya zama yana yin luwaɗi sai ya gudu kuma ya koma wani gida kaga duk ya ɗanɗana musu yin luwaɗi ya koya musu to daga nan sai aka neme shi ɓat sai ya ɓata wannan ibnu kasir ya kawo a cikin littafin shi mai suna karɓusiya fi ahlul luwaɗi